ka san zimama na santa me lalle ko to yarinya na ka ta barka tusan a tsakiyar kasuwa da sauki ma wallahi wannan ai sai ta zawo ma cikin kasuwa hankalinta bai tashi ba je ansa 2.5 kai na gode broda na gode thank you sosai broda na gode 2.5 miliyan ha miliyan biyu da ɗari biyar mu bi ɗan iska ya sugogo ya kwana uku thank you ma a gaida su an tabalki <laughs> Yau! Yawwa. Wannan. <laughs> Ke kuma in kika cire kuɗin mu zaki ba mu. Wane kuɗi kuma? Naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar ɗin da mun kaji kana waya cewa za ka taho a tura ma. Hajiya su za ki mika muna. <laughs> ka ce miliyan biyu da dubu ɗari biyar? E. Data ne fa kawai na zo nan a samun 2.5 gig. Aka ce na zo nan mu gama telecom a samun 2.5 gig. Data. Data ha. Eh mana data. Yanzu duk wahalan da muka sha akan data ne. kai har kuɗi homon ka kashe ga hanya. A lalle kun yi sadaka. Ni fa na har na yin kyautan dubu sha biyar wa. A lalle na jinjina maka na taya ka murna. Waya asara kuka yi? Eh mana. Duk da dai abin da kuka yi ba mai kyau ba ne. Kun biyo shi ne don ku cutar da shi. Amma mu na a Mugama Telecom har aiki za mu iya samu muku. Ta hanyar siyar da data da katin wutar lantarki a manhajar mu. Yanzu sai in dinga sana'an sai da data kuma zan dinga samun riba. Eh mana banda wannan ma akwai garaɓasa na hundred gig ga duk wanda ya fi kawo mana customers. Wallahi sai na hika kawo customer. In ka isa in ba. Mugama Telecom. Garaɓasa ta musamman. Ina masoyanmu na faɗin duniya. Albishirinku, kuna samun matsalan data ko kuna buƙatan data mai rahusa. Mugama Telecom. Kar ku bari a baku labari. 1 gig a kan Naira 200. Ku sa katin wutar lantarki. Kuma za ka iya mai da katin wayarka zuwa kuɗi. Ku biya kuɗin ruwa. Duba sakamakon jarabawa. In kuka gayyaci wasu suka yi rajista kuna da garaɓasa. Za ka samu kyautar Naira dubu ɗari. Ku shiga Play Store. Ku sauke manhajar mu. Ko App Store domin sauke manhajar Mugama Telecom. Ni ma da shi nake amfani, kai ma ka yi rajista. ka more gara basa. Ku danna link da yake description ɗin bidiyon nan domin sauke manhajanmu ko kuma ku shiga website namu kai tsaye gama telecom na ku ne. Eh, eh, ta eh, yi kenan.